zuwa yanzu dai bangaren kuɗin sayan makamai ne da ake zargin sun zura da ta hanyar almundahana daga ofishin tsohon mai bawa shugaban ƙasa shawara kan tsaro sambo da su ne bincike ke gudana da har lamarin ya sanya rundunar soja ta miƙa wasu hafsoshinta guda goma sha biyu don a yi musu tuhuma sambo da su dai tun awon gaba da aka yi da shi daga gidansa a sokoro ranar ashirin da 29 ga disambar bara yake zama wakafi inda ya samu beli amma jami'an tsaron farin kaya dss suka ci gaba da garkuwa da shi bisa dalilan kan wasu sabbin zargi ne halin da ake ciki ma babban lauya joseph daudu da ke kare da sokin ya shigar da bukatar bada belinsa da kotu za ta saurara ranar uku ga watan gobe. Da Suki ya ce duk matakan kashe kuɗi da ya ɗauka da izinin tsohon shugaba Jonathan ne, duk da dai take Jonathan ɗin ya musanta batun bada izinin kashe dala miliyan dubu biyu da miliyan ɗari don sayan makaman. In haka ne me yasa tuhumar ba ta gayyato Jonathan don bada bahasi don gane gaskiyar lamarin ba? EFCC dai ta dage har yanzu tana bincike ne. Bayan zama majalisar zartarwa wannan makon minista salomon Dalun ya ci karo da wannan tambaya daga manema labaru. Idan ana bin sa sawun barawo in bai kai ban gidan mutum ku ba to ba za saya ba to saboda haka tun da yake sawo ne muke bi bai kai ban gida ku ba in ya kai mu ban gidan mutum barawo ya shiga nan za dole a tafke shi to saboda haka idan ba a taba tsohon shugaban kasa ba to kenan abin da bayanan da yake hannu bai kai da za a kama shi ba amma in ya kai da za a kama shi ba babban da hana za a neme shi ya zo ya yi bayani akan abin da ya sani ina so yana jira su sani cewa ba ai akwai wanda yake amini ne na shugaban kasa amma da sunan shi ya fita cikin waɗanda suka amsa goro da suke an cafke shi kuma ya mai da kuɗi to idan shugaban kasa na iya kama amininsa sa kana yani waaayad abri su kansu 'yan majalisar dattawa da ke da ikon sanya ido kan ayyukan hukumomin gwamnati na ganin kar a yi riga malam masallaci kan gayyato tsohon shugaba jonathan ga abun da sanata nazib gamawa ke cewa ka san kowa da nashi aikin wannan bayani zai an yi bincike kyakkyawan bincike efcc suna nan suna kyakkyawan bincike watakila bayan sun kammala kyakkyawan binciken nasu za su fito da abubuwan da suka binciko a nan ne in suka binciko cewa akwai hannun shugabanni na da to duk shugaban da hannunsa na ciki dole ne shi ma ya zo ya bayani amma dole mu saurara mu ga binciken me ya haifo manyan mutane ne a ƙasa wanda suka daɗe suna rubda ciki a kayan mutane suka daɗe suna handama wanda sun fi kowa iya sa riga sun fi kowa baki sun fi kowa daman cutar mutane so in aka zo kame su kaɗai suka ci so sun zo mutuwa sai kowa ya kalle su ya ga shure-shuren zai hana kaza mutuwa tambayar da ke jiran amsa ita ce shin ina ma ake kai kadarori da kuɗaɗen da ake bayanin kwatowa ne daga barayin biro hakanan shin za a iya samun hukunta masu almanu almundana a tsarin kotunan Najeriya da kan share shekaru suna sauraron muhawarar lauyoyi. Misali ma marigayi Prince Audu ya rasu ya bar karar almundana da aka shigar da shi tun wajajen 2006. da da Yalika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.